بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka yan uwa masu tara albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu hakikanin gaskiya na yi farin ciki sosai da sosai da haɗuwar fuskokinmu a wannan walha mai albarka ta lahadi 24 ga watan rabi'ul awal a wannan shekara ta biyar kuma daidai da 26 ga watan janairu shekara ta 2014 miladiyya alhamdulillah kamar dan uwa sanar a wannan masallaci na Ali bin Abi Talib ana fatan gabatar da lacca mai matashiyar san manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma ko kafin fara magana ga dan uwa mal haruna don wani ce ai da shi ya gabatar gaskiya ne gaskiya ba wai mujamala nake muku ba gaskiya gaskiya ga dan uwa malam shafi ga duk sauran uwa kuma sai a ce ni dan tuma sisi ne ne zan gabatar da wannan gaskiya nake ga muku ba wai mu jama'a nake ba jama'a haruna bi sara'a ya sani kuma ko yanzu sai da na ga mai ce malam yazo ya gabatar gaskiya ba wai wani wa daura nake yi haka to amma Allah ta'ala ya mana jagora ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wannan ya zama sanadiyar tsira ne a gare mu duniya da lahira kuma ya sanya domin shi muke yi mafi kyawun al'amari shine wanda aka yi shi domin Allah subhanahu wata'ala akan karantawar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya Allah ka karbi ayyukanmu ka sanya wannan haduwa mu ta zama haduwa ce har gidan rahama wacce ka tanadar ma bayinka na kwari Allah ta'ala ya sanya haka kuma wannan lacce da za a gabatar mai matashiyar son manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama gaskiya lacca ce mai matukar muhimmanci a kowane irin lokaci ana buƙatar wannan wannan lacca a duk lokacin da mutum zai ɗaga numfashin su ya dawo da shi saboda ne saboda al'amari ne da ya shafi farin jakada manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wanda yake shi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi imanin mutum baya cika sai ya hada da shaidawa da shi kaga kenan imani da shi yana cikin din ne na asali sosai da sosai tunda mutum ba zai in yi musulunci musulunci shi bai yi ba sai ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko da ya ce la ilaha illallah bai yi ba sai ya ce Muhammadu rasulullah to kenan kai ga lalle abin da ya shafi magana akan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da son shi da menene son nashi me matakan son me alamomin son nashi abu ne da ake bukatar su a kowanne lokaci da fatan waɗanda suka shirya wannan haɗuwa Allah ta'ala ya sanya musu albarka ya sanya wannan haduwa ta zama haduwa ce mai alkhairi da farkon farawa ya kamata mu dan gabatar da muqaddima haka kafin mu shiga maudu'i din wannan muqaddima kuwa za ta kunshi abubuwa kamar haka abu na farko shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama menene takaitaccen takaitaccen tarihinsa shine malamai irin su ah, Abdulghani al-Maqdisi a cikin littafin sa muktasar siratul rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallama da kuma su tabaqat waɗanda suka yi magana akan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama suka ce shine abul qasim alkunya kenan muhammad bin abdullah bin abdul muttalib bin hashim bin abdul manaf bin qusay bin kilab bin marra bin ka'ab bin lu'ay بن غالب bin فهر bin مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس bin mudar bin nizar bin ma'ad bin adnan waɗannan kakanni na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kakanni guda ashirin tun da kakan shi na farko wanda ke shine Abdul Muttalib kaka na biyu Hashim kaka na uku Abdul Manaf kaka na hudu Qusay na biyar Kilab na shida Murra na bakwai mudrika na takwas Ilyas na tara Mudar na goma Nizar na sha ɗaya Ma'ad na sha biyu Adnan waɗannan kakannin shi ne wani dukkan malamai da suke magana a kan tarihin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama zuwa na duk sun ittifaki akan wannan wanda yake tarihin manzo Allah sallallahu alaihi nasabar shi tana kaiwa zuwa ga Isma'il da na annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wanda yake annabi Ibrahim shine abul muwahhidin yana da 'ya'ya guda biyu da na farko shine annabi isma'il ɗa annabi biyu annabi ishaq ba wai na kawo su ne a matsayin daga wannan sai wannan ba ɗayan nashi guda biyu ne ɗaya annabi isma'il ɗaya annabi ishaq shi annabi isma'il ta tsatsan shi ne manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya bayyana kenan wannan ya nuna mana manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ɗan dangi ne sananne ne fitacce ne ba wai a tarihi zunzurutun tarihi da malamai suka yi magana a kai wannan ya nuna sanannen mutum ne shi yasa da Allah subhanahu wata'ala yake kalubalantar su akan ba su imani da shi ba har yake cewa am lam ya arifu rasulahu ko ko ba su san manzan nasu ba ne, ai ba daga sama yake ba ba kuma daga wata shiya ta duniya aka ɗauke shi aka kai masa shi ba sun san shi sun san baban shi kakan shi dukkanin kakannin sun san shi am lam ya arifu rasulahu ko ko ba su san manzan nasu ba ne, wanda aka tura masa shi wanda ke nuna mana manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ba koyayyen mutum bane sanannen mutum ne danginsa sanannun dangi ne iyayensa fitattun iyaye ne shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama kamar da yake ba mu labari a hadisin muslim da wasil bin as'a ya rawaito ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna Allah astafa kinanata min waladi Isma'il واصطفى قريش من واصطفى قريش من كنانة واصطفى بني هاشم واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يكي إن الله اصطفى كنانة lalle Allah maɗaukin sarki ya zaɓi kinana shi kinana shine kaka na manzan Allah sallallahu ta'ala sallama kaka shi na goma sha uku annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare ce lallai Allah subhanahu ta'ala ya zabi kinana ya zaɓi kinana ne min waladi Isma'il daga cikin yayan da annabi Isma'il dan annabi Ibrahim ya haifa sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare ce wastafa quraishan min kinana kuma ya zaɓi quraish a cikin yayan kinana shi quraish shine Ghalib bin Fihr bin Malik kakan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama na tara wasu kuma suka ce a'a shine annabar buli kinana kakan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama na goma sha biyu ma'ana ubangiji subhanahu ta'ala ya zaɓi kinana daga cikin ƴaƴan annabi isma'il kar ka manta annabi isma'il zaɓaɓɓe ne shi ma baban shi annabi ibrahim shi ma zaɓaɓɓen zaɓaɓɓe ne saboda haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce wastafa quraishan min kinana ya zabi quraish wanda yake quraish kabila ce mai zaman kanta amma asalin ta sunan mutum ne sunan wannan mutum kuma kamar yadda bayani ya gabata shine Ghalib bin Fir bin Malik kakan manzo Allah sallallahu ta'ala wa sallama na tara maiki Allah subhanahu maiki Allah tsira da Allah su tabbata gare ya ce wastafa min quraishin bani hashim daga cikin 'ya'yan quraish Allah madaukin sarki kuma ya zabi banu hashim wanda yake shi banu shi hashim shi kuma kaka ne na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kakan shi na biyu inda shine bin abin nan bin abdullah bin abdul muttalib bin hashim kakan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama na biyu sai rasul mai ce wasu tafani min bani hashim manzon Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe ni daga cikin ƴaƴan hashim daga cikin banu hashim wannan sai yake nuna mana a takaitacciyar wannan kisa sai ke nuna mana manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama zaɓaɓɓe ne an zaɓe shi daga an zaɓi kinana daga 'ya'yan ismail ɗaya kenan aka zaɓi Quraysh daga 'ya'yan kinana na biyu kenan aka zaɓi banu hashim daga 'ya'yan Quraysh na hudu aka zaɓe shi shi manzan Allah sallallahu ta'ala sallama daga 'ya'yan hashim sai ya nuna shi zababban zababban zababban zababbu ne sai da aka zaba aka tantance aka fetse aka bakace aka darje aka fito da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wannan hadisi hadisi ne ruwayar muslim saboda haka kenan kai tsaye wannan tabbas ne dahil manzan Allah subhanahu wa ta'ala sai da Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe shi ba wai kai tsaye zaɓe shi ba a'a tsafan tsafan da ya fito ma sai da subhanahu wata'ala ya zaɓe su ya tantance su ya fito su wanda yake tarihi shi yana kuma da annabi Isma'il annabi Isma'il kuma ɗani na annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce da annabi Ibrahim summa auhayna ilayka an tabi' millata Ibrahim hanifa wanda yake wannan yana nuna mana lalle ilalla manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama mutum ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi kuma ya zaɓe shi ne in ka ce ya zaɓe shi in ba ka faɗa a cikin me ya zaɓe shi ɗin ba sai da mara kamar zaɓi ne da abin nan hair master ima prophet ka lura da ke ko kaga shi annabi sallallahu ta'ala salama Allah ta'ala ya zaɓe shi na farko annabawa zaɓaɓɓu ne ba kowa subhanahu wa ta'ala yake sawa annabi ba ɗaya kenan na biyu manzanni zaɓaɓɓu ne a cikin annabawa ba kowane annabi ne yake manzo ba na uku ulul azmi zaɓaɓɓu ne a cikin manzanni su ulul azmi su ne shugabannin manzanni baki ɗayansu shi kuma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine zaɓaɓɓen ulul azmi shine shugaban ulul azmi shi ke nuna mana kenan ashe manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama zababbe ne na zababu wanda subhanahu wa ya zabe shi ya dirje shi kafin ya aiko da shi a matsayin manzo kuma zaben da Allah ta'ala yi mushi zaben bai tsaya da shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba sai da ya ɗora su zuwa da al'ummarsa ya zama na al'ummarsa ita ce fiyayyar kowace al'umma kamar da yake shi din shine fiyayyen kowane annabi daga cikin annabawa Allah subhanahu wa ta'ala ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi sai ya aiko shi a matsayin manzo hadisi ya tabbata daga Anas ibn Malik خادم رسول الله صلى الله عليه yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya turo manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi a lokacin da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi ya cika shekaru 40 ya zauna a makka tsawon shekaru goma ya zauna a madina tsawon shekaru goma shekaru nawa kenan ashirin kenan kuma shi muna karantawa shekaru goma sha uku ya yi a makka shekaru goma a madina kuma ga abin da anas ibn malik wanda shi ya rayu ne a cikin gidan manzan allah sallallahu ta'ala alaihi sallama dan da ka ce khadima rasulullah yana gazgatuwa na zuwa ga anas ibn malik in ba ka faɗi wani ba sai malamai suka ce babu cin karo tsakanin ruwayoyi din domin akwai a taksi an ce goma ne saboda uku ta fi kusa da goma inda ya kai sha biyar sha shida sai a ce ashirin a kowannan yaren na larabci da yake amfani da shi muna cewa arba wani hadis amma hadisi arba'in da biyu a ciki ko ba ka yake ba amma sai a ce arba'una hadis saboda biyun ta fi kusa da arba'in ma'aikin anas ibn malik yake cewa wata wafahu Allah azza wa jalla a ala rasa 60 sana a sallam Allah ta'ala ya karɓi rayuwar shi yana bayan ya cika shekaru sittin ma'ana sittin da 63 kenan kamar da bayani ya gabata ya wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sha'ratan bayda a lokacin babu a gashinsa na gemu babu a gemunsa kwayar gemu sinin gemu da ya kai kwaya ashirin da yake fari mana babu furfura a jemunsa na za ka iya kirga gashin da yake ɗaya biyu uku hudu ba za ka kirga ashirin ba mana akwai ga akwai furfurar amma ba ta kai ashirin ba abu waɗannan waɗanda suka san manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi suke wannan bayanin waɗannan al'amurra za su fito maka da su fili waɗannan bayanai da malamai suke zai fito maka da su fili ka san manzo Allah sallallahu ta bangaren tsawonsa ka san shi ta bangaren kurfura ka san shi ta bangaren kalar jiki da magana shi ta yadda inda mutum zai ce maka yayi mafarki ya gama zan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ka ce ya gan shi sai ka ce alhamdulillah ya ce maka ya gan shi yana da gemu gemu na nashi balabat mala sai ka ce a ba manzon Allah ka gani ba ba manzon Allah ka gani ba domin shi waɗanda suka rayu da shi sun ce farin gemu a gemu sai bai wuce kwaya ashirin ba da kai kwaya ashirin ba ta bangaren sunaye mukaddima kenan ta kusa da ta ƙarshe kafin mu shiga cikin laccar ta bangaren abin da ya shafi sunaye kasuratul asma'i ta dullu ala sharafin musamman idan aka ce abu yana da sunaye da yawa ya nuna wannan abin yana da matsayi dan ba shi da matsayi sai zama sunan shi kwaya ɗaya da kowa yake da shi amma a ce shine kaza shine kaza shine kaza shine kaza ya nuna wannan babban mutum jubair bin mut'im Allah ta'ala ya kara mashi yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna li asma'a lalle ni ina da sunaye daban-daban anna muhammad wa ana ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allah bi al-kufra wa ana al-hashir alladhi yuhshara an-nasu ala qadamai wa ana al-aqib alladhi laysa ba'dahu ahad jubair bin mut'im Allah ta'ala ya kara mashi yadda ya ce lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna li asma'a ana muhammadun wa ana ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allah bi al-kufara wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadamai wa ana al-aqib alladhi laysa ba'dahu ahad annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna li asma'a lalle ni ina da sunaye ma'ana ba suna ɗaya ba kenan ana muhammad na farko sunana muhammad don muhammad daga hamada yuhammidu muhammad muhammad ma'ana wanda ake yabo wanda ake yabansa kowa yana yabansa kowa kyakkyawan lafuza suna fitowa daga bakinsa na biyu wa ana ahmad ni ne ahmad wanda yake wannan sunan shine ya zo a cikin alkur'ani wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad wa an almahi ni ne kuma almahi na uku kenan menene almahi maha ya share yamhu yana sharewa almahi wanda yake sharewa sai ya ce allazi yamhu Allahu biyal kufara wanda Allah yake share kafirci da ni Allah madaukin sarki ya turo shi ya turo a lokacin da ya turo shi ya turo shi duniya ma kare da kafirci da shirka da rigingimu iri daban-daban kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a farkon surata Ibrahim amma da Allah subhanahu wataala ya turo shi sai ya zama duk waɗannan abubuwa aka share su ta sanadiyar zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ɗaya biyu uku hudu uku na hudu ya ce wa an alhashir ne ne kuma alhashir me ma'ana alhashir ya ce Allah ji shirin nasu ala qadmai wanda za a tara mutane bayan fotowa ta daga kabari ana sallama shi ne farko wanda za a tasa daga kabari don ya rasu kuma an binne shi shine farkon wanda ƙasa za ta tsage ya fito amma ya ce yana fitowa kuma zai ga annan musa alaihi salatu wasalam rike da duraku na al'arshi ya ce wa annal aqib ni ne al'aqib me ma'anar al'aqib ya ce allazi laysa ba'dahu ahad wanda babu kowa a bayansa ma'ana babu wani annabi da zai zo bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ko dai ya ce shi annabi ne daya ko kuma ya ce ana mai abin da ake ma annabawa ko da bai ce shi din annabi ne kai tsaye ba tunda akwai direct akwai kuma indirect ka yanzu ya ce annabi ne kai tsaye ya tabbatar da annabta in kuma ya ce shi ba annabi ba ne amma ana mai abin da ake ma annabawa har yanzu dai a fakaice ya tabbatar da annabta a sallama kuma ya ce babu wani babu kowa a bayana wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi har yake cewa kuma Allah subhanahu wataala ya kira da sunan ar'ufar rahima da yace laqad ja'akum rasulun من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله سبحانه وتعالى يكرا شي رؤوف رحيم waɗannan takaitattun maganganu su ne za su zama muƙaddima a kan lacce da za mu gabatar wanda yake a daidai gwargwado masan takaitaccen nasaba ta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da kuma tsarkin wannan nasaba ɗin ta yadda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar mana da cewar Allah subhanahu ta'ala ya zaɓi kinanata daga cikin 'ya'yan annabi Ismail alayhi salatu wassalam ya zaɓi kuma Quraysh daga cikin 'ya'yan kinana ya zaɓi Banu Hashim daga cikinsu ya zaɓi sai kuma zaɓaɓɓe ne na su sannan kuma ya faɗa mana yadda sunayen shi suke laccan mu ko jawabin mu shine akan abin da ya shafi soyayya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ma'ana muhabbatu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na farko dai ina aka ce muhabba me ake nufi in aka ce muhabba so za ta bayyana a gare ta ne ma'anarta in aka ce menene kishiyarta domin fa duddu yuzhiru husnahu duddu wa bi ta tabayyana al-ashya'u in aka ce so mecece kishiyar ta ƙi kun gane wannan dare kishiyar sarara dama kishiyar ta hagu sama kishiyar ta ƙasa to in aka ce so menene kishiyarsa ƙi in aka ce kana so kenan baka ƙi in aka ce kana ƙi kenan baka so ba sa taba haɗuwa lokaci guda ya zama na yana ƙi kuma yana so domin na kifan ne na shi ta mi'an in dai kana ki to ba ka so in dai kana so to ba ka ki sai dai san a ce naka bai kai na wannan ba kin naka ya fi na wannan ko naka bai kai na wannan ba saboda haka kenan idan aka ce kana son manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ya nuna baka kinsa kenan idan aka ce yana kin manzan Allah dan ba zan ce kana kin manzan Allah ba idan aka ce yana kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya nuna ya son shi kenan amma so zan ce idan aka ce kana son idan kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna baka kin sa saboda duk wanda ka ce da shi yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye abin da kake nunawa baya kin manzon Allah duk wanda ka ce da shi baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kai tsaye yana kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan in ka tabbatar da daya to ka kora daya Inda ka tabbatar da yana so to kai tsaye ka kore yana ki Inda ka tabbatar da yana ki kai tsaye ka kore yana so Na zai nuna maka haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala da yace man kana aduwa lillahi wa malaikati wa rusuli wa jibrila fa inna Allah aduwa lil kafirin Allah madaukakin sarki yace man kana aduwa lillah duk wanda ya kasance makiyi ne na Allah wa malaikatihi kuma ya zama makiyi ne na mala'ikun Allah biyu kenan wa rusulihi kuma ya zama makiyi ne na manzannin Allah uku kenan wa jibrila ya zama makiyi ne na mala'ika jibril hudu wa mikala ya zama makiyi ne na mala'ika mika'il biyar sai Allah ta'ala ce fa inna Allah aduwwul lil kafirin to lalle Allah ta'ala makiyin kafirai ne baki ɗayan su ta yana ya zama jumla da malaman tafsiri suke cewa abinda aya ta rufe da shi yana da alaƙa da abin da ta buɗe da shi ta buɗe ayar ne man a duwan lillah duwan da ya zama makin Allah to menene hukuncin makin Allah menene hukuncin makin mala'ikun Allah menene hukuncin makin manzannin Allah me hukuncin makin jibrilu me hukuncin makin mika'il sai ayar ƙarshe ta rufe ta ce fa inna Allah aduwwun lil kafirin to lalle Allah ta'ala maki ne ga kafirai baki ɗayan su duk duk wanda ya zama makiyin ɗaya daga cikin su makiyin su ne duka duk wanda ya zama makiyin Allah to makiyin manzon Allah ne makiyin mala'iku ne makiyin duk wanda ya zama makiyin mala'ika to makiyin manzanni ne duk wanda ya zama makiyin manzo ɗaya makiyin dukkan sauran manzanni ne in ba dai haka ba da nasara sun kai labari sun ce sun yarda da annabawan duka in banda manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai hakan bai amfana da su ba haka nan da yahudu sun kai labari sun ce in ban da annabi isa da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kenan duk wanda ya ce wani makiyin manzan Allah daidai wa daida ne da ya ce wani kafiri ne ta ina haka ya fito ta fa inna Allah azuwun lil kafiri Allah makiyin kafirai ne baki daya saboda ne saboda ya zama makiyin Allah ya zama makiyin mala'ikun Allah ya zama makin manzannin Allah ya zama makin jibrilu ya zama makin mikal sai Allah ta'ala ya ce fa inna Allah aduwwun lil kafirin lalle Allah ta'ala kuma makiyi ne ga kafirai baki ɗayan su kenan shi so na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama abin da zai gabace shi shine imani da manzan Allah duk wanda ya imani da manzan Allah sallallahu ta'ala mai sallama, kai tsaye yana son manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama duk wanda bai imani da manzan Allah ba kai tsaye duk abin da yi da sunan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi san yana son shi yana ma son ma son shi in dai bai imani da manzan Allah ba to wannan ba zai amfana mai da komai ba abin da aka fi bukata yake na farko shine yayi imani da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama saboda ka imani da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine wajibi baki daya dalilai akan haka suna da yawa dalili na farko fadan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu al-araf Allah madaukakin sarki yake cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit sai Allah ta'ala ya ce fa aminu billahi فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون Allah ta'ala ya ce kul ya kai wannan annabi mai daraja ka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane baki ɗayansu a daidai nan sai malamai suke hashiya a ƙasa suke cewa wata hikima da ya kamata mu faɗa ku da ita kullum idan aka ce ina aka haifi manzan Allah za a ce a maka eh maulidu hudu makka inda aka haife shi ne garin makka sai malamai suka ce hikimar da ubangiji subhanahu wata'ala sa daga ciki na hikimomin shine in ka cire ruwa da ke doron ƙasa ka bar dandanin ƙasa baki ɗaya to maka ita ce tsakiyar duniya ita ce tsakiyar duniya cicip sai allah subhanahu wata'ala ya turo annabin a tsakiyar duniya ta yadda saƙon zai kaɗa gabas da yamma kudu da arewa shi yasa saƙon yake buɗewa da ya ayyuhan nas saɓanin na annabawan da suka wuce ya bani isra'ila don shi wa rasulun ne ila bani isra'il ta sauran mutanen wa ila adin mu huda wa ila samud akhawum salihah wa ila madyana mu shu'aiba amma da yake shi manzo ne na baki daya sai Allah ta'ala ya ce kul ya ayyuhan nasu kace ya ku mutane in inni rasulullahi ilaykum jami'an ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ku baki ɗayan ku da fari da baki da ɗan afirka da ɗan asiya da ɗan amerika da ɗan ina ne ɗan ina ne saboda haka a daidai nan mu hattara sosai da sosai da munanan akidu da ake cusa wa mutane sai balarabe a ce da ke da ba balarabe sai a ce me shafe kada addinin ai larabawa ne ke da kake afirka na mutanen gaba ta tsakiya ne a ga wannan an wawantar da kwakwalwar mutum wani kuma a'a sai a ce ai mutanen nan arewacin najeriya ne ai kai ba dan arewa ba kun lura da ke ko wasu kuma a kabilu ne ɗaiɗaiku wani bangaren hausa su ga cewar su suke addinin so da haka ma wanda ba bahaushe ba masana ganin shi kabila masallar salamatu lafiya na wasu yanki kuma haka ne to kaga ashe wannan ya nuna mana cewa duk wannan da'awa ce da ake yadda don a rushe saƙon da Allah subhanahu taala ya turo manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da shi sai ce ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa hu yuhyi wa yumiit Allah ta'ala ce fa aminu billahi ku imani da Allah wa rasulihi ku imani da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama annabiyul ummi annabi ne wanda bai rubutu bai karatu in ka bashi takardar nan ba zai karanta ba ba zai iya karantawa ba in ka bashi takarda da biro rubuta ba zai ba amma kuma ya zo da littafin da ƙwararrun ƙwararrun rubutu da masana karatu tun fil a tuntuni sun kasa zuwa da shi kuma har duniya da tashi ba su taɓa zuwa da irinsa ba kullum ne ji tamatul insu wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha alquran la yatuna bi mithli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira sai muna shi a wurin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama karama ce da matsayi da bai rubutu bai karatu amma a wurin kan baka rubutu ba ya karatu da hukuma makaranta ka shiga makaranta ka koyi karatu da rubutu Allah ta'ala ce fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalmati wattabi'uhu la'allakum tahtadun Allah ta'ala ce fa'aminu billah ku imani da Allah wa rasulihi ku imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan ya nuna mana imani da manzan Allah wajibi ne daya na biyu ce wa tabi'uhu kuma ku bi shi ya nuna saba mishi kuma laifi ne la'allakum tahtadun domin wannan shi zai sa ku shiru yin imani da shi kuma ku bi shi wannan shi zai sa ku shiru kenan rashin imani da shi ba zai sa mutum ya samu shiriya ba ko mutum ya yi imani da shi rashin kuma ya bi shi ba zai sa ya samu shari'a ba sai ya yi imani da shi sannan kuma ya bi shi sannan ne zai samu shari'a wannan ayar za mu dawo zuwa gare ta jimawa kaɗan abu musa al-ashari abdullahi bin qais allah ta'ala ya kara mushi yadda yake cewa manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadi la yasma'u bi rajulin min hadhihi al-umma yahudiyyin wala nasraniyyin ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار عبد الله بن قيس yake cewa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake a hannunsa shine subhanahu wata'ala na rantse da shi la yasma'u bi rajulun babu wani mutum da zai ji labari na zai ji bayanai na min hazihi al'umma daga wannan al'ummar da aka umarce ni in kira ta zuwa ga tafarkin daidai yahudiyin wannan mutumin ba yahudi ne wala nasraniyin ko ko wannan mutumin ba nasare ne kirista ne sun malayi minu bi sannan kuma bai imani da ni ba bayan ya ji saƙona ya ji bayani na sannan bai imani da ni ba illa da khalan na face makoma shi ta cuta wannan zai nuna maka imani da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wajibi ne shine farkon abin da ake bukata duk wani abin da mutum zai yi saboda girmama manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama saboda kazar manzo in dai bai imani da shi ba to wannan abin ba zai amfana mishi ba don da ya amfana mishi da ya amfana da Abu Talib ba irin taimakon da bai bashi ba amma da Sallama ya ce da shi kai imani قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله كتشي لا إله إلا الله كلمة تريد سيا a يتاع الله إن يا فدا يا فدا سيسا أبو جارس شيء أتركه عن ملة عبد المطلب yanzu kuma za ka bar addinin abdulmuttalib kenan addinin iyaye da kakanni har dai daga ƙarshe abu kwalo ya ce ba ya mutu akan addinin iyaye da kakanni na sallar salamatul afiya wadda imani da mazan allah sallallahu ta'ala salama shi ne wajibi kuma shi ne zuzurutun kaunar kana kaunar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam in an ce ka faɗi abu ɗaya da zai nuna wani yana son manzan Allah ka ce yana son maza Allah don ya yi imani da shi ta da inda bai imani inda baya son shi inda za ka haɗa mai sama da ƙasa ba zai imani da shi ba duk wani da kake kake son ka gane yana son maza Allah ko bai son maza Allah ka ce ya imani da manzan Allah ko kuwa ka ce ya imani da maza Allah to inda ya imani da manzan Allah to wannan yana son manzan Allah sallallahu ta'ala sallam dan shine abu mafi daraja mafi kololuwa da ake bukata ga kowanne mutum kamar da mai ya faɗa yace in kuma mutum bai yi ba to kuma shi ita ce wuta da Allah subhanahu wataala zai babbaka shi a ciki sai kuma shika-shikan imani da manzan Allah kuma yana da rukunai ai sallah tana da shika-shikanta shi shi musulunci yana da rukunan musulunci imani yana da rukunan imani rukunan musulunci guda biyar rukunan imani guda shida an hada goma sha ɗaya kenan sallah tana da farillai ɗaya da in mutum ya rasa ɗaya daga cikinsu kabale da ba'adu ba ta ɗauke masa mutum da ya yi sallah gaba ɗaya ya manta bai karanta fatiha ba a ciki ya sallah su asuba raka a biyu ta farko bai yi fatiha ba ta biyu bai yi fatiha ba amma a ta farko ya karanta bakara a ta biyu ya karanta ali imran ya sallah shi take ba ta yi ba saboda ne saboda ya bar farilla daya ba ya bar farilla ba ya bar farilla daya daga cikin farilla sallah ya yi ruku'i da ya yi ruku'i sai da ya jima maimakon ya taso sai ya wuce saboda yana ganin ai da wani ya yi ruku'i ya minci biyu da ya taso sai ya minci biyu minci nawa hudu kenan to shi da iri ruku'in sai yi minti biyar a ruku'i maimakon ya taso sai ya wuce ya yi. bai ba saboda me saboda ya bar warrafa shi kenan imani da manzan Allah sallallahu ta'ala da salama yana da rukunai rukunai imani da manzan Allah guda biyar ne rukunai na imani da manzan Allah sallallahu ta'ala da salama sai mutum ya cika su guda biyar sannan imani da manzan Allah shi ya tabbata da imani da manzan Allah sallallahu ta'ala da salama rukuni na farko ta'atu fi ma'amar yi wa manzo Allah biyayya cikin duk abin da ya umarni duk wani abu da ka san manzo Allah sallallahu alaihi ya yi umarni a yi to kai imani da kai mai biyayya akan wannan shi umarni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi guda biyu ne ko dai umarnin ya zama wajibi ko kuma ya zama mustahabbi shi yasa yake cewa abin da na umarce ku da shi ku zo gwargwadon abin da za ku iya wajibi dole ne mutum ya yi kuma ba a ɗora manzon sallallahu ta'ala alaihi sallama ya ci abu kaza wajibi ne face sai ya tabbatar da za ka iya har ke gana ganin da za a baka dawo maka da yi minkin ba minkin amma ka ci a tsaya iya na waya kifu inda amurki. wannan abu na farko kenan ta'atu fi ma wa yau manzo ya biyayya cikin duk abin da ya umarni umarni na biyu bayan wajibi shine kuma mustahabbi shi mustahabbi mukammilat ne yana cika wa mutum lada ne kenan mutum ya bar ya yi umarni da aka umarce shi da shi ya kuma yi mustahabi da aka neme shi da yi hani shi ma kuma guda biyu ne isa ya ce wajtinabu ma an naha wa zajar abu na biyu mutum ya nisanci ma anhu abin abinda shi manzan Allah ya hana wa zajar ya tsoratar duk abin da aka ce manzan Allah sallallahu ta'ala yi wasallama bayani ya zo da gare shi tabbar manzan Allah ya hana to a matsayinka na masoyin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama a matsayinka na mai kaunar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama a matsayinka na wanda ya yi imani da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine ka bari amma inda za a ce manzan Allah ya ce a bari ka ki da saura inda za a ce manzan Allah ya ce ka bari ka ce to ai to da saura imanin da manzan Allah bai cika ba shi kuma hani abubuwa biyu suke karkashinsa abu na farko ko dai hani nan ya zama haramun ko dai hani nan ya zama makaruhi to da haram da makaruhi duk ba a buƙatar mutum ya yi ko ɗaya daga cikinsu shi haram in ya bar shi domin yana haram za a ba shi lada na musamman akan haka in kuma ya aikata to kan wannan ya cancanci Allah ta'ala ya azabtar da shi sai dai in Allah ya ga ya yafe mashi amma lalle ya cancanci azaba saboda haka hukuncin sa hukuncin a ladabtar da shi ne in an ce gaba da misali kamar shan giya ya Allah ta'ala ya haramta ta ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan sai mutum ya shata ai kai shi gaban alƙali za a hukunta shi a bulale shi shine abin da ne in ya tubo kuma sai tuban ya amfani shi gaban Allah subhanahu wa ta'ala isa ibnu qayyim yake cewa wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yawm al ma'ad thani ya ce wal amru umarni wan nahyu da hani allazi huwa dinu wanda yake addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ginu akan haka ne akan yi nayi bari na bari kuma akan shi za a ba za a mutum sakamako ranar tashi alkiyama imani na shishike na uku daga cikin shika-shikan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine tasdiquhu fi ma akhbar gasgata manzon Allah cikin duk abin da ya bada labari duk abin da aka ce maka manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallama ya ba da labarin abu kaza da abu kaza da abu kaza ya faru da abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza zai faru ranar alkiyama manzan Allah sallallahu ya ce kaza da kaza da kaza na ka gazgata domin kamar da ibn abi zai ya fara cikin risalarsa ya ce akwai ayyuka da ake aka sanya ma zuciya ta yi su abin da aka dora ma zuciyar kawai ta ce ta yarda wannan akan haka ne kuma ake ta kai ruwa rana da shi ya za a ce manzan sallam ya faɗi haka in dai ka cika na masoyin manzan Allah sallallahu ta'ala in dai ya tabbata ta hanya ingantacciya manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi shine ya bada labarin abu kaza ka gazgata shi hanyoyi da yawa ko dalilai da yawa dalili na farko shi kaɗai ne Allah subhanahu ta'ala ya zaɓa domin ya zama mai isan mana da sakon abin da Allah ta'ala yake nufi to haka tun da haka ne babu wata hanya ta biyu sai da wani duk abin da ya faɗa za a gaskata shi abu na uku a abu na hudu wa Allah yi ubadallahu illa bima shara kada a bauta ma Allah subhanahu ta'ala da komai sai da abin da shi manzon ya zo da shi wani abu duk wata ibada yi akwai lada bari akwai lada in ka bari tashi zaune in dai da sunan ibada ne in dai addini ne to kada ka kuskura ka yi sai idan manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ne ya shar'anta shi dan shi kadai ne Allah ta'ala ya zaba domin ya kawo shari'arsa sai Allah ta'ala ya ce amana mu shar'u lahum min ad addini ma lam ya'zam bihi Allah wanda Allah ta'ala bai ba da izini a kai ba nan da ya bada izini a kai da ya zama ta harshen manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ya sa ma mai wancan littafi ya ce ma huwa din in ce addini mai addini sai ce addini huwa ma shara'ahu Allah ala lisani nabihi addini shine abin da Allah ya shar'anta akan harshen annabinsa kenan abin da Allah bai zo da shi ba akan harshen annabinsa bai zama addini ba kenan to wannan su ne shika-shikai guda hudu shi shike na biyar shi ne ka sani cewar ka kudirce a zuciyarka cewar da'awar manzan Allah sallallahu ta'ala sallama an laftar manzan Allah sallallahu ta'ala sallama manzanci na manzan Allah sallallahu ta'ala sallama gamamman manzanci ne ga kowa da kowa bai ware wasu daban da wasu ya shafi kowa da kowa ya shafi mata ya shafi maza ya shafi malamai ya shafi waɗanda ba malamai ba bai ware wasu ban da wasu ba saboda ne saboda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce annabi ya kasance ana turo shi ne zuwa ga mutanen shi kadai ni kuma an turo ni zuwa ga al'umma ne baki ɗayansu saboda haka a lokacin da mutum yake jin cewar ya kai matsayi da shi ba sai ya yi annabta ba ba sai ya bi shari'ar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba shi ma yana da tayin shari'ar ko yana da wani matsayi da ya fita daga shari'ar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama to wannan ya nuna bai yi imani da manzan Allah ba saboda ne saboda Allah ta'ala cewa ya qul ya ayyuhan nasu da man nace ku ayyuhan ayin zamu dawo kanta qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an lillazi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi alladhi الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوا لعلكم تهتدون Allah ta'ala ce ya kulka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzo ne na Allah zuwa gare ku baki daya wannan magana za ka yi mamaki ka ce a ah, to kamar ya akwai wanda yake ganin ya kai matsayi da zai fita daga manzancin manzan Allah sallallahu ta'ala wa wasallama saboda ne saboda annabi khidir ya fita daga annabcin annabi Musa baya kan shari'ar annabi Musa to tunda annabi khidir baya shari'ar annabi Musa yana kan shari'ar shi daban shi ma yana gana ko wani matsayi da zai kai da zai fita daga shari'ar manzan Allah sallallahu ta'ala wa wasallama tambaya ta farko a ita ce shi annabi musa an tura shi ne zuwa ga mutane baki daya ko zuwa ga wasu mutane na daban eh zuwa ga wasu mutane ne na daban sai ga mana annabi khidir yana kan shari'a shi daban annabi musa yana kan shari'a shi daban kamar yadda annabi ibrahim yana kan shari'a shi daban annabi lut yana kan shari'a shi daban da allah ta'ala ya tura mala'iku za su kifar da garin annabi lut suka biyo ta wurin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yace suka ce mishi ga inda suka nufa sai ce da su inna fiya lupa ai a cikin ta akwai annabi lut qalu nahnu a'lamu biman fiha suka ce ai mun san waɗanda suke ciki sai nuna kenan a zamani guda akwai annabi ibrahim akwai annabi lut a zamani guda akwai annabi musa ɗaya akwai annabi harun biyu akwai annabi khidir kowane annabi da inda Allah ta'ala yake tura shi amma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da yake a doron ƙasa ɗaya kenan ko ma da da shi amma kaddara da shi Allah ta'ala ya riki alkawari da shi cewar in Allah ya turo manzon Allah sallallahu ta'ala sallama zai bar zai aje manzanci shi ne ya bi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama shi yasa dole ne kai imani da cewar manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam manzanci shi ne manzanci shi manzanci ne gamamman manzanci babu wani wanda ya isa ya fita ya ji cewar shi yanzu ya kai matsayin da ba sai ya yi shari'ar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba zai yi shari'a shi ne ta daban wannan kai tsaye rashin imani da manzan Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallama waɗannan al'amura biyar su ne al'amuran da suke shika-shikan imani da manzan Allah sallallahu ta'ala wasallama wanda kuma yake imani da manzan Allah shine mafi ƙololuwar san manzan Allah sallallahu ta'ala wasallama in na tambaye ku abu na ɗaya yi masa biyayya cikin duk abin da ya bada umarni daya abu na biyu nisantar duk abin da ya hana kuma ya tsawatar barakallahu fikum na biyu na uku gazgata shi akan duk abin da ya bada labari karka ce wannan ka ta dauka kwakwalwa ba ta dauka ba a'a karka dauki wannan ba dai maza Allah ba da labari ba kawai haka yake abu na hudu kada a bauta ma Allah sai da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi abu na biyar cewar manzancinsa gamamman manzanci ne na kowa da kowa ne bai tsama wani ba bai fitar da wani ba sauraya kamar yadda ya shafi bararabe haka nan ya shafi kai dan najeriya kar ka taba jin cewar a'a larabawa kuma da kansu suna haka mai bambancin ku manzanci ne wanda ya bi shi Shi ne wanda zai amfani da shi wani katon wani za a ga wani balarabin ya yi ba sai kai mamakin ta wanda yake ce masu yi aiki da wani balarabin ɗan kasar labanan ya ce ya tashi sallah ya ce ina sallah zamanin manzan Allah yake da kuma ya riga ya wuce to wani aka suka aiki ba ruwan shi da sallah ya ce kawai ya busa ya busa ya shage shi kawai ya ce sallah zamanin manzan Allah ya wai ga kenan kuma za ka ce musulmi ba sallah saboda haka mala akwai hatsari waɗannan su ne shika-shikan imani da manzan Allah waɗannan nan ce ka lissafa marati matakaiya na san manzan Allah su su ne waɗannan duka sai mutum ya cika su sannan zai shigo da'ira ta masoya manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama babu yadda za a ce manzan Allah ya ce ce in mm, mm. amma mu ba haka muka taso muka ga ana yi ba yanzu waɗanda muka same su sun yi kuskure kenan ba mu ce sun yi kuskure ba watakila bai fahimci abin da suke nufi ba ne kalas saboda haka daga waɗannan bayanai suka gabata lalle ilalla ya tabbatar mana imani da manzon Allah wajibi ne ɗaya kenan na biyu kuma san manzon Allah wajibi ne don rahin san manzon Allah sallallahu ta'ala sallama kiyayya ne ga manzon Allah kiyayya ne ga mazala kuma Annabi sallallahu ya faɗa yace babu wani wanda zai ji sakon nan nawa yana da yahude ko ba nasari sannan bai imani da ni ba face wuta ta zama makomarsa allah salamatu al'afiya afiya wanda yake imani da manzo Allah bai cika imani da Allah bai cika sai kai shine kalimatu shahada kaji sunanta kalimatu shahada amma nan cika faɗe ta sai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kaga kalma ce guda biyu sai aka kira ta da kalimatu shahada saboda kalma ce daya daya tsagi daya baya yiwa sai da tsagi daya in ka ce la ilaha illallah bai ba sai ka ce muhammadu rasulullah sannan yi za da yake sako ɗaya take ɗauke da shi na al-ikhlas wal mutaba'a fi sa aka hada su al-ikhlas shine la ilaha illallah al-mutaba'a shine muhammadu rasulullah idan mutum yayi aiki saboda zunzurutun ikhlasi ya yi shi domin Allah ba a karantarwa manzan Allah ba Allah bai karba ba idan mutum ya yi shi akan karantarwa manzan Allah su sallama ba domin Allah ba Allah bai karba ba isa dole sai an haɗa la ilaha illallah muhammadun rasulullah sannan imanin mutum ne to daga nan sai mu je ga lissafa alamomi da za su bayyana a gare ka na zahiri abin da ke koye na zuciya Allah shi ba maka hisani wana ji da kyau in dai mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah faƙar asmu minni dima'ahu to amma wancan alama ce wacce shaida ce za ta bayyana a gare ni ko za ta bayyana a gare ka cewar ina son manzan Allah ko ta bayyana a gare ni cewar kana son manzan Allah saboda dan na kwana ina ce ina son manzan Allah wannan da'awa ce dan ga kwana kana cewa kana son manzo Allah wannan da'awa ce ana sanar yake cewa la yutan nasu bi da'awahu la ta'rijalun amwal qawmi saboda ka yanzu wacce alama ce ta zahiri da za ta bayyana a gare mu akan ware kai lalle yana son manzo Allah sallama ya faɗa a baki ko bai faɗa a baki ba kuna ji da kyau alama ta farko da za ta nuna maka wane yana son manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ita ce mutaba'atuhu biyayya ga manzon Allah din wannan kuma zahiri ne naqalan wa aqalan a rubuce a littafi shine abin da yake tabbatacce na in kana son shi ya zama da kana bin shi a hankalce a duniyance shi ke nuna in kana son mutum a ga kana kwaikwayonsa haka yake wani ba saboda tsabagen wanda yake so yanayin riga shi ma yake ɗinkawa eh haka ne wani yanayin tafiyarsa saboda mai saboda shi wanda yake so din ga yadda yake tafiya sai daga ya canza daga tafiyarsa ya zo yana kwaikwayar tafiyar wanda yake so zan ku zama shaida musamman samari abin nan za a ga wani ya shiga kasuwa yana neman jansi ta wani ɗan ƙwallo da yake so komai tsadarta zai yi kokari ya samo ta ya ga ya sa ta saboda tsabaje yana son shi hakan kaga san bai tsaya a baki ba sai da ya yi kokari gabansa su gazgata wannan so da yake mishi ashe kenan idan kana so zahiri shine mu ga wanda kake so din inda ya ta inda dauke kafa nan kake takawa mana kana bin shi ba wai nesa nesa ba kana bin shi dab da dab in ya ɗauke wannan kamar sai ka ɗora taka a wurin in ya sake ɗaukewa sai ka ɗora taka a wurin kenan in kana son shi ba za ku tafi ka faɗa da ka faɗa da shi ba eh ba akwai nau'i nau'i na a kaga wani yana ka faɗa da ka faɗa da wani ma'ana kamar yana ganin shi ma ƙarfin shi ya kawo balle kuma a ce yana wucewa gaban shi eh ka duba da gafa liman duk saurin mamu a sallah duk saurin shi ina zai wuce maza in sallah kafin liman ya zo dole ya jira ya sallama ko zai sallame kafin liman ya zo zai sallame ba saboda ka idan kana son manzo Allah sallallahu alama ta zahiri shine muga inda manzo Allah sallallahu ya dauke kafa kana dora taka a wurin amma muga kana kafada da kafada da manzo Allah su alaihi wasallam ce wannan bai ba dan mu iyaye ba ka fada da kafada da su malamai ba ka fada da ka fada da su malamin ga kana bin shi ne a baya iyayen ga kana bin su ne a baya to ya zai shigo manzo Allah kai ka fada da ka fada da shi ya zai manzo Allah wuce gaban shi wannan bai ba saboda haka in dai kana son manzo Allah sallama alama ta farko ita ce a ga kana bin shi a baya inda ya ɗauke kafa ka ɗora kafa ka a wurin Allah marauke sarki yake cewa kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yaghfir lakum dhunubakum Allah ta'ala ya ce kul ya kai wannan annabi mai daraja ka ce in kuntum tuhibbuna Allah in kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni yuhibbukum sai Allah ya so ku daya na biyu wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku zunubanku ashe alkhairai masu tarin lawa da suke karkashin san manzan Allah sallallahu ta'ala sallama na farko Allah zai so ka ka san ba wai kai ka ce kara su din ba in a soka ko ba kai ke ba ba wai ka ce kana san Allah ba Allah din ya soka ba ka ce kana san manzan Allah ya soka Allah ta'ala ya ce in dai kun kasance kuna son Allah to fattabi'uni ku bini ni yuhibbukum Allah sai Allah ya sauku daya kenan wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah ya gafarta muku zunubanku saboda ne saboda kun bi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa Muhammad al-Amin Shankiti a cikin littafin sa Adwaul Bayan fi Idal Quran bil Quran a daidai wannan ayar sai yake cewa za a fahimta daga wannan ayar mai girman gaske lalle alama ta gaskiya ta san Allah da manzan shi shine biyayya ga Allah din biyayya ga manzan nashi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ci gaba da cewa fallazi yukhalifu wanda yake saba wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wa yadda in annahu yuhibbuhu kuma yake da wai shi yana son manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama fa huwa kadhibun muftar wannan tintirin makaryaci ne tintirin makaryaci ne izlau laukana muhabbatan lafa'a domin inda yana son shi da gaske ba ya bi shi ya ce wa minal ma'alum wannan abu sananne ne inda al'amma a wurin gama garin mutane baki ɗaya su sun san wannan annal mahabba lalle so tajtalibul fa'a tana janyo ka bi wanda kake so har yake cewa wani yana cewa laukana hubbuka sadiqan la fatahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u law kana hubbuka sadiqan inda wanda kake inda wanda kake so da gaske ne kana son shi la fatahu da ka bi shi innal muhibba lalle wanda yake so liman yuhibbu ga wanda yake so muti'u yana bin sa wannan sananne ne yana bin sa wani da yake aka ce yayi bayanin wanda yake so kai bayanin matsayin wani a wurinka ya yake son ka ko kuma ya kake son wani ka faɗa mana yadda kake son wani sai ce wa man launa hani min hubbihi anil ma ya shara lam ashrabi ce wanda nake so din nan fa inda zai hana ni shan ruwa duk da matsanancin shan kishi da nake ji ya ce kan in sha da ban sha ba saboda ne yawwa ashe zai nuna mana in dai kana son manzo Allah ya ce tsaya cik me zai nuna maka haka kaga kaga wata munasaba ko arashi masjid ali bin abi talib annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da ali bin abi talib ga tuta ka je ka yaƙe su ka yaƙi wanda ya kafirce ma Allah ya kaza ya kaza ya kaza kada ka juyo kuna ji da ke kun ji lafazin kada ka juyo da ali bin abi talib ya tata sai ya tsaya ya ce ya rasulullah akan me zan yaƙe su bai iya juyowa haka ba shi sai da ki kada ka juyo kada su koro ka ka dawo tun da an ce kada ka juyo duk wani nau'i na juyawa mu shi saboda haka sai ali da abu talib ya tsaya ya ce ya rasulallah akan me bai iya juyowa ya ce ya rasulallah akan me zan yake su ba in ya juya haka ba ya juyo ba to bi ba kuma kai ka san ba an hana shi ne ya juyo haka ba a an hana shi ne kada su dawo da shi kada su fita ta koshi saboda ne saboda tsabagen san da ike wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kada ka juyo sai bai juyo ba ce ya rasulullah akan me zan yake su to wannan shi zai nuna maka in dai su na manzan Allah ne na gaskiya to wannan shine kai tsaye abinda zai nuna maka wannan kai tsaye in ya ce tsaya tsaya in ya ce tafi tafi in ya ce dawo dawo saboda me shi yake da wannan saboda duk abin da ya umarni alkhairi ka duba wata latifa Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum yace ati'u Allah da lafazin ati'u kuma Allah biyayya daya wa ati'u rasula kuma ku bi manzo Allah da lafazin ati sai ce wa ulil amri su wa ulil amri bai ce wa ati'u ulil amri ba sai ce wa ulul amri sai labarai suke cewa tun da ke karkashi saboda su wanda ba Allah ba manzan Allah ba ba a ne biyayya mutlaka ana ne biyayya ne akan abin da bai saba ma Allah ba bai saba manzan Allah ba to raka biyayya gare shi muqayyara ce sai idan abin bai saba ma Allah ba bai saba ma manzan Allah ba nisa ya ce in kana zatu fi shay'in fardu ila Allah war rasuli kaga yace fardu ila Allah war rasuli bai ce fardu ila Allah war rasuli wa ulil amri ba sai da biyayya ga ulil amri muqayyada ce sai in bata saba ma Allah ba bata saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba lalle ila Allah wannan ba karama alama bace na zai nuna mana wani yana son manzo Allah saboda me da an ci mai manzon Allah ya hana yayi shiru da an ci mai manzon Allah ya ce ai zai iya yin sa to wannan ita ce alama da take nuna cewar mutum yana son manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wannan mai da malam faɗa fayyatacce ne sananne ne a duk misalan da muka bayar wani da ɗinkinsa da hularsa da yana da kalar hular da karar rigar da takalmin da komai da ɗaga hannu duk na yi ne na irin wanda yake so wanda yake so din da haka da haka komai ba shi yake yi to saboda mai dan yana son manzo Allah ba zai yi komai na wannan ba wannan shine cikakkiyar biyayya shi na manzo Allah fa kai tsaye ne mutum zai samu lada shi kuma na wancan din sai mun ga wancan din waye sauraka abu na farko kenan abu na biyu annu bai baiwa manzan Allah kariya baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kariya kamar ya bashi kariya kada ta bari a aibanta manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallama a musgunawa manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallama a ci zarafin manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallama wannan in dai masoyin manzan Allah ne ba zai ji ana yi wa manzan Allah ƙarya ishiru ba ci in manzan Allah bai faɗi wannan maganar ba bai faɗa ba in kuma abin ya gagare shi haka sai ya tashi ya bar wurin ban aiwa manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallama ƙarya kana ji kai shiru kai dariya ba soyayya ga manzo Allah me zai nuna maka haka babu yadda za a yi abokinka da kasan bai faɗi kaza ba a ce ya faɗa kana shiru kana ji kuma kai shiru ai ba za ka san lokacin da za ka mai da martani ba amma sai a faɗin na manzo Allah wa manzo Allah ƙarya ai wa manzo Allah ƙage ayi mutum mutumin wani mutumin da ba manzo Allah ba ai ƙarya akan shi kuma bayan Allah ta'ala yana cewa li tu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila li tu'minu billahi domin ku imani da Allah wa rasulihi ku imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa tuwaqqiruhu ku girmama shi abana wa tu'azziruhu ka taimaka mashi ku agaza mashi wa tuwaqqiruhu kuma ku girmama shi saboda ana taimakawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hayyan wa maita yana raye da kuma bayan ya rasu za a taimaka mashi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama maganganu da kaji ya samari suna yi a ai raha suke ba raha babu raha akan a ci zarafin manzo Allah sallama ai wasa suke a ba a yi saboda me ba a yi wannan saboda da kissar ta kasance ba mu manzo Allah suka taba ba sahabban manzo Allah suka taba suka ce wai suka ce kai su sahabban manzo Allah nan sun cika ci in an tafi yaki kuma ga tsoro sai wani ya zo ya faɗa manzo Allah sallama sai su da suka faɗi magana suka ce wallahi ba wai sun faɗa ne don wani abu ba sun faɗa ne kawai don su rage tsawon tafiya to ka san idan ana tafiya ana fira manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum saboda abin yana da girman gaske mutum ya baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kariya wannan shi ke nuna cewar mutum yana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku kin yi mishi ƙarya kada mutum yi wa manzan Allah ƙarya sai ke mamaki ya za a yi mutum yi wa manzan Allah ƙarya wannan mamakin da ka yi wata alama ne na kana son shi amma wanda bai son manzan Allah sai shimfida kafarsa kawai idin da gicciyawa manzan Allah sallama ƙarya shi yasa manzan Allah sallama ya faɗa hadisin muslim kuma muslim ya rawaito hadisin a muqaddima annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kadzaba alayya muta'ammidan duk wanda yi min ƙarya da gangan falyatabawwa maqadahu min an-nar ya lemi ya sabi matsugunnin shi a wuta ya ce yana son lavva ko sa'ira ko jahim ko jahannam ya dai zaɓi wacce ake so amma kuma shi ita ce jahannama don yi wa manzo Allah karya ƙarya ba ƙaramin magana ba ce isa muslim ma ya kawo hadisin a babu taghlizul kadhibi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama babin da yake magana kan zurfin zunzurutun zunubin yi wa manzo Allah sallama ƙarya to da kar mutum ya zama yana son manzo Allah yana mai ƙarya alama ce ta mutum yana son manzo Allah ba zai mai ƙarya ba alama ce ta yana kin sa ya zama mana yana wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ƙarya abu na hudu shine kasratu salati alaihi yawaita yi min salati ba wai yi min salati ba a'a yawaita yi wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama salati menene bambancin da yi mishi salati da yawaita yi min salati hmm? dama da ko dama da ku yi min salati da ya yi mai salati ya yi ɗaya ne ya yi biyu amma yawaita yi mishi salati shine abin da muke magana a yanzu kenan mutum yana cikin masu yi mai salati ne to sai kasance cikin masu yawaita yi mai salati saboda ne saboda Allah subhanahu wataala yana cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima saboda matsayin yi ma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam salati ka duba ga da Allah ya bude ayar yace inna Allah lalle shi Allah wa mala'ikatahu da kuma mala'ikun Allah yusalluna ala nabi suna yin salati ga annabi yusalluna fi ne suna yi ma manzo Allah sallama salati sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku dukkan waɗanda suka yi imani sallu alaihi ku yi salati wa sallimu taslima ku sallama mushi hakikanin sallamawa wannan shine abin da ake bukata daga dukkan mai san manzo Allah sallama ya kasance yana mishi salati ya kasance yana mishi salati yana mai salati salati muqayyad yana mai salati salati mutlaq abinda ake nufi da salati muqayyad shine lokaci kaza ke manzo Allah sallama salati kafa kaza idan shari'a ta ce kai kafa kaza shine abinda ake nufi da muqayyad na ce ka yi so goma ne ko so uku ko so bakwai a lokacin iri kaza a kaza ka gado da wannan lokacinsa nan ce shi shine ke mishi a kowane lokaci to abin da ake yi da mukayyar in ka ce ka yi kaza ba ka kara ba ka ragewa shi ya sa kake kirgawa idan aka ce kuma in kuma kai za ka yi shi ne mutlaq za ka yi wa manzon salama salati mutlak me ya mutlak ba kirgagge ba to wannan kai ba ta ba don ba a sa ka kirga ba su aka su kirga mala'iku wa inna alaikum alhafizin kiraman katibin ya alamuna ma tafa'alun su suke rubutawa abdurrahman ibn abi laila ya roki hadisi daga ka'abul ujra yake cewa ka'ab bin ujra ya haɗu da ni in ji abdurrahman ibn abi laila shi abdurrahman ibn ta laila tabi'i ne ka'ab ibn ujra sahabi ne sai abdurrahman ibn abi laila ya ce ka'ab bin ujra ya haɗu da ni da ya haɗu da ni sai ya ce da ni shin bana baka wata kyauta mai gwaɗi ba bana baka wata kyauta mai girman gaske ba wata kyauta ta musamman da aka naɗe ta aka yi ta ɗauka baka ita ya ce eh kaji yanzu me yake sauraro kyautar sai ka bin ujara ya ce manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya fito wurin mu ya zo wurin mu sai muka ce da manzan Allah kada arafna kaifa musallimu alaik ya rasulullah mun sanya za mu maka sallama da Allah ya ce wai ga zakal ladina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaikum kun zalama lafazin sallama ko ya ce mun sanya za mu maka sallama wa kaifa nusalli alaik ya rasulullah ya mu maka salati tun Allah ya ce mu maka salati ya mu maka salati sai rasulullah mai shiru sai ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وانا حديث بخاري ومسلم سكر وتوشي kun ga mun sami tabbas dahir na yi wa manzara sallama salati ɗaya mun sami kuma lafazi na salati da ya fito daga baki mafi tsarki mafi ɗaukaka mafi daraja baki na manza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce yadda za ku yi salatin gashi ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هكذا كفنا وانا حديث كما رواية البخاري إلى مسلم sauraka yi wa manzana na sun sallama ba karama al'amari ba al'amari ne da yake ba na wasa ba al'amari ne mai girman gaske kuma wannan ɗaya ne daga cikin sigogi na salati ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam al'umman musulmi ba su gushe ba suna bincike suna tankaɗewa suna rerewa suna bayani akan salati ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam al-imam ibnu kafir ya kawo nau'uka na salati a daidai wannan ayar a tafsirinsa daidai ayar ya inna Allah mala'ikatu salluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu sallu alaihi wa sallimu taslima ibnu qayyim yana da littafi su da guda jila'ul afham fi fadli salatu wassalam ala khairil anam littafi ne su da guda da yi shi akan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki ba farla alwala ba su nonin alwala zuzurutun salati ga manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallama da kuma ruwayoyi da aka rawaito zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ruwaya ta farko ta biyu ta uku ta hudu ta biyar haka ya rawaito su ya yi bayanin ya yi tafsirin su ya yi magana su ya yi magana su da suka rawaito da matsayin kowanne salati littafi ne mai kyawun gaske gaskiya mutum yana da kyau ya same shi domin ya samu bayani akan abin da ya shafi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyar alama ta biyar daga cikin alamomi da za su nuna kai kana son manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ne mahabbatu ahli san ahalin baitinsa ya zama da kana son iyalan gidan shi wannan alama ce ta mutum yana son manzo Allah kenan kin iyalan gidan shi fa alama ce ta me ta kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kowace alama daya da take alamta wane yana son manzon Allah to kuma tana alamta kishiyata kine ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suwaye halin baiti malamai suka ce idan aka ce ahalul baiti hum azwajuhu wa zurriyatuhu wa kullu muslimin min bani hashim hum azwajuhu su ne matansa wa zurriyatuhu da zuriyarsa nau kira biyu wa kullu muslimin min bani hashim da duk wanda yake shi musulmi ne ya fito daga cikin banu hashim da duk mutumin da yake musulmi da ya fito daga cikin banu hashim kenan ba musulmi bane fa bai ciki shi yasa abu lahab bai ciki abu lahab da abu lahab da abdullahi mahaifin manzan allah sallallahu alaihi wasallam wa da kani ne ina ba ta mun gane wa da kani wa da kani ne brother suke kaga kenan yana cikin na kurkusa dan babba ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da bai imani da manzon Allah ba sai Allah ta'ala ce tabbace da abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran ذات لهب ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد سورة قال آل البيت أزواجهم سوني ما تنسى wa zurriyatuhu da zuriyarsa da duk mutumin da yake musulmi ne cikin banu hashim azwajuhu matansa aya da ke cikin suratu al a al-azab ta tabbatar da Allah madauki sarki yake cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna ummatikunna wa sarihkunna sarahan jamila وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء هديك تشوى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا سي الله تعالى يزينه ayar gaba ɗayanta kisar gaba ɗayanta gabatan manzan Allah sallallahu ta'ala da wasallam ce ya nisa annabi ya kuma ta annabi ya nisa annabi ya kuma ta annabi ice wa man yaqrutu min kulli lillahi wa rasuli wa ta'mal salihan nutiya ajraha marratayn wa atadna laha rizqan karima ya nisa annabi nasdun laka a'id min an-nisa'i min takaytun fala takhudu ala bil qawli fa yatma alladhi fi qalbi maradun wa qulna qawlan ma'rufa وقمن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله sai Allah ta'ala ya faɗi sanadiyar dalilin da ya saukar da ayoyin sanadiyar da ya yi musu wannan jan hankali ya ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatahira abinda Allah ta'ala yake nufi shine ya tafiyar da dukkan wata kazanta daga barin duk wani abin da yake kazanta Allah ta'ala yana nufin ya tafiyar da shi ya shaye shi ya tsarkake ku tsarkakewa sai wannan ya nuna mana matan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama suna cikin ahlul baitinsa waɗansu sai suka ce ai matan shi baya ciki ba sa ciki nasu Allah salamatu wal afiya abin da zan yi magana saboda halin da ake ciki shi wani ya dauka ibada ce yake bauta ma Allah da ita cewa matan manzo Allah ba sa cikin iyalansa to wannan wace irin magana ce a ce wai matan mutum ba ta cikin familinsa eh, Goro ne fa jiya aka ɗaura mashi aure yau tambaya ta farko ya zaka ce da shi ya iyali shi ne ita kenan kwaya ɗaya zaka ce ya iyali kana dariya <laughs> ba zai nuna maka haka lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalam ya yi ƙodago sadaki tsawon shekaru takwas ko goma ka san aure ba na wasa ba ne sai ka ta tsaye Allah ta'ala ya ce falon ma ƙaba musal ajala wa tsara bi ahalihi lokacin da nan musa ya kammala wa'adin sai ya tafi da iyalansa matan fa kenan ya tafi da ita aka kira da sunan iyalai wai tunaninsu ai Allah ta'ala ce inna ma yuridu Allahu li yuthiba ankum bai ce an kunna ba inda ya ce an kunna to da matan manzan Allah kaɗai ne a halin beti da Hassan da Hussein da Aliyu da basu shiga ba ƙwarai kuwa tunda duk waɗannan maza ne Hassan Hussein Aliyu duk maza ne ita kuma ya ce ta yi ne an kunna kenan da ta ce an kunna to da waɗannan basu shiga ba da ta ce an kunne sa waɗannan suka shiga kun gano wannan da kyau ɗaya kenan abu na gaba shi ne hadisin amr ibn sulaim az-zuraqi amr ibn sulaim ibn sulaim az-zuraqi yake cewa akhbarani abu umayd bin sa'idi radiyallahu an yake cewa abu umayd as-sa'idi ya karantar da ni Allah ta'ala ya kara mashi yadda abin da ya karantar da ni shine shi umar bin sa'id as-sa'idi yace sun ce ya rasulullah kaifa nusalli alayka ya manzo Allah wai ya zami maka salati tambaya ta nawa kira ka salati ta biyu tambayar ɗazu ta ka abu ujra ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin har zuwa karshe wannan tambaya ta biyu sai salama ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa zurriyati kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa zurriyati kama barakta ala ali ibrahim إنك حميد مجيد yace اللهم ce على محمد اللهم صل على محمد ala muhammadin wa wa kaga a wannan riwayar ta biyu sai bai ce allahumma salli ala muhammadin wa wa ala ali muhammadin ba dan ya zama da ta fassara mana su waye ali muhammad saboda a riwayar kabun ujra Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin a wannan riwayar Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa zurriyati kenan azwaji wa zurriyati sune ali Muhammadin shi kenan wa khairu ma tufassiru bil hadith al hadith na Bukhari da Muslim ne wannan ma na Bukhari da ne da Abu da Ibn saboda haka alama ce na kana son manzan Allah sallama ya zama na kana son ahalin betinsa kana son iyalansa wanda yake su ne matansa da zuriyarsa da dukkan mutumin da yake musulmi na banu hashim in mutum ya raba wasu biyu ya zama na yana son kaza bai son kaza ba ga bai so su ba kenan mutum ya shigo famili ɗinka ya ce ‘ya'yanka ‘ya'yanka bakwai sai ya ce yana son guda uku amma ba ya son guda hudu kuma yana son ka gaskiya amma gaskiya matan ka kuma masallar salamatar afiya idan guduma gunduma musu a mai kira ke akwai soyayya babu ita alama ce ta mutum yana son ahalul baiti ya zama alama ce ta mutum yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yana son baitihi baitinsa malama mun ishara cewar lokaci ya kusa balle in ce har yanzu akwai ahalul baiti eh har yanzu akwai su manya abokantaka da wasu manyan zaman aji ɗaya da su a jami'ar musulunci da ke madina wasu su sun karantar da mu malamai ne sun karantar da mu wasu abokananmu ne har ma ya kai kamar yadda ka san ana da plate number a ce power state wata state kenan eh niger kenan ko a ce center of commerce yana kenan center of unity abuja kenan ko to su ta'if ana kiranta asimatul ashraf shine babban birni na sharifai ahalul baiti ne ma kara a wurin kun lura da ke ko to amma akwai su akwai su ko ba sharaɗi ba ne sai mutum ya zama balarabi amma sharaɗi ne yi bayani ta hanya tsaftatacciya tatacciya babu babu kwana-kwana ahalul baiti ne ta yaya kaza ka zama ahlul baiti ta bayani sai a duba rijal din rijalul hadith din a dube su a tantance su a gani dan da zai mutum a ce ka san tarihin shi ka san kaza na shi ka san kaza na shi yau kuma ya ce maka shi kuma ga yadda yake ba alama ta shida ta kana son manzo Allah sallallahu ita ce son sahabbansa ba zai yi kana san shi amma baka son sahabban shi ba almajiran shi baka son su ka ci wallahi ya iya koyarwa ka ya iya koyarwa amma almajiran nashi daga dan giya sai dan kaza sai dan kaza mai kenan wa mutum yake wa malamin ko almajiran eh malamin wadai malamin ne inda ya samu inda ba a gaban idan ka bane to da malamin zai aibanta to dan a gaban idan ka ne sai yake aibanta almajiran wanda yake ya auren musu sun auren mushi ya ci abinci da su sun ci abinci da shi ya wuce gaba ya bawa sallah shi ne liman su ne mamu kuma ito ne da ke ko ya fita fagen yaƙi su ne sahabban da suka raba mashi baya to ce sahabi wa sahabi sahabi shi ne duk wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama ɗaya kenan ya yi imani da shi biyu kenan ya mutu a akan imanin uku kenan kenan in ya haɗu da shi bai imani da shi ba sahabi ne ba sahabi ba ne isa ba za ka kira abu da sahabi ba don ya haɗu da shi bai imani da shi ba ya haɗu da shi ya imani da shi ya kuma mutu akan imani to mutumin da ya imani da shi sai kuma in ridda ya kama harka shi ya je mutu akan ridda za a kira yi sahabi ba za a kira yi sahabi ba idan ya ridda daga baya kuma ya yi musulunta ya dawo musulunci za a kira yi sahabi eh a zance mafi inganci manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce la tasubbu ahadan min ashabi kar ku aibanta daya mutum ɗaya daga cikin sahabbaina daya ba wai biyu ko uku ko hudu ba daya kar ku aibanta wanda yake yayi bai'atul ridwan da mutane 1400 yayi hajjatul wada da mutane dubu wajen dubu ɗari da wani abu yace kar ku aibanta daya daga cikin sahabbaina saboda me ya ce falau an na ahadakum an faka misla uhudin zahaban inda ɗaya daga cikinku zai ɗauki abin da ya kai zinariya zinariya da nauyinta ya kai nauyin dusan uhudu ina fatan duk alhaji ya ga dusan uhudu a ce ka ɗauki zinariya da nauyinta ya kai dusan uhudu kilogram nawa kenan eh wanda yake yanzu da awa ta samu zinariya kilogram nauyin zumarok dutsen abuja ko dutsen sileja da'awa ta samu zinariya nauyin dutse na kai zumarok ya kake gani nan canza sai ya kwashe kudin duniya baki ɗan shi a ya ce inda ɗaya daga cikinku zai ciyar da dukiyar shi nauyin ta zinariya nauyin dutsen uhudu bai kai mudu ɗaya da sahabbai suka ciyar ba bai kai rabin mudu ba bai kai shi ba sahabi ya ɗauki mudun masara ɗaya ya bayar sadaka kai kuma yanzu ka ce kana son ka kamo shi al'ada bari ka ɗauki dutsen uhudu na zinariya ka bar sadaka bai kai shi ba saboda ka wannan zai nuna mana ashe kenan san su so ne na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ƙin su ƙi ne na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama abu na bakwai kin daga murya lokacin ambatan manzan Allah kada ya zama mutum yana ambatan manzan Allah yana daga murya babu shi a rasulullah Allah ta'ala ya hana yace la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'a ba'dukum ba'da ba a daga murya wurin kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ambaci manzo Allah ka kira ka ji alal hadisi da suke karanta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ya zama da mutum yana daga murya a babu shi alama ce ta bai san manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yadda yake daga murya wurin kiran manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama alama ta takwas kada mutum ya wuce gaban shi don wucewa gaban manzo Allah alama ce ta mutum bai san shi don inda yana son je biyo bayan shi ne sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli alama ta tara so duk wanda yake son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake son sahabban manzon Allah ya zama kana son shi alama ce na kana son manzon Allah amma wanda yake son manzon Allah baka son shi a alama ce ta mutum bai san manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana da kyau sosai a duk lokacin da za a yi magana kan san manzo Allah ya zama da akwai dawabi waɗansu al'amura da za a yi la'akari da su ka'ida ta farko wurin so na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kada mutum ya sanya wata ka'ida wani abu shi karan kansa ya sanya wannan abin Shi shine san manzo Allah ko kin manzo Allah ina ba ta mun gano wannan da ke ko kada ya zamana in sanya wani abu wanda ba shar'antacce ba ka sanya wani abu da ba shar'antacce ba ya sanya wani abu da ba shar'antacce ba ya zama wannan shine alama na manzan Allah na san manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam misali azumin nafila azumi na nafila azumi ne shar'antacce kun ga dazu ta ne wanda ba shar'antacce ba amma mu ce duk wanda yake son manzo Allah gobe ya tashi da azumi wannan ba alama ce ba Allah bai shar'anta wannan ba kun gane wannan ko mu ce mun sanya za mu sanya gidauniya duk wanda yake son manzo Allah sallama ya sa da yara goma wannan ba shi bane kenan wanda bai sa ba bai san shi shi ne za mu mai da hankalinmu wanda bai sa ba bai san shi kuma ba shari'a ce ta sanya wannan abun ba ka sai mutum ya hankali kada ka sanya wani al'amari ka ce wanda ike son manzo Allah yi ko kana gayyatar masoya manzo Allah a mu kiyaye da wannan sosai da sosai abu na biyu mu musulmai ne mu ba yahudawa bane ba nasara ne saboda ka mu tsaya tsaka tsakiya yahudawa da nasara su yahudawa annabawa suke kashewa Allah ta ce wai katuluna nabiyina bi ghairi haqq saboda tsabagen jafa'i kashe annabawa suke yi su nasara saboda tsabagen girmama annabi bauta mun suke yi sai Allah subhanahu wataala ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan ku al'umma ce zababbiyar al'umma Anas dan Malik ya rawaito hadisi yake cewa wasu sun zo wurin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da suka zo suka ce ya rasulullah ya khairana wa bana khairina wa sayyidana wa bana sayyidina suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ya zaɓaɓɓen mu ya ɗan zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen mu ya shugaban mu ya shugaban shugaban mu ya ɗana shugaban mu faƙar sai maza Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane kulu bi qawlikum ku san me za ku faɗa ku san me za ku faɗa wala yastahawiyannakum shaytan kar ku bari shaytan ya karkatar da ku ku san me za ku faɗa ku ba yahudawa bane da za ku jibai da ga annabawa ku ba kiristoci bane da za ku allantar da annabawa ku san me za ku faɗa ana muhammadun abdullahi wa rasulu haka ya faɗa ya ce ni muhammad ne abdullahi wa rasulu bawan Allah ne manzan Allah ne wa ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla ba na son ku daga ni sama da matsayina da Allah ta'ala ya sanya mu to da zaran ka kawo wannan maganar ya kamata mu fahimci ta sosai da sosai yasa na kawo maganar saka tsakiya yahudawa kashe annabawa suke yahudawa suna tuhumar annabawa da cewar 'ya'yan zina ne da nana maryam ta zo da annabi isa sai suka ce miya ma kana abu tura sau'in wa ma kana ummuki bakiya ka ji fa bai da mutum sai Allah ta'ala ce bi kufri wa qawli ma ala maryam butanan azima su kuma nasara sai suka ce ai dan Allah ne kai wannan abin da yake ai Allah ne ma gaba ta sai Annabi sallallahu ya ce ni bawan Allah ne kuma manzon Allah ne da ya ce ni bawan Allah ne sai ya mai da martani ga nasara don su suna ɗaukar annaba a matsayin 'ya'yan Allah ko a matsayin alloli da ya ce ni manzan Allah ne sai mai da mai da matsayi ga yahudawa domin su ba za ɗaukar annabawa da komai ba za ɗaukar annabawa da kowane matsayi saboda sai ka tsaya inda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya tsaye da kai wannan shine abu na uku kar mu ɗauki bege cewar shine zunzurutu na yi amfani da cewar an ce bege ba aibu ba ne me yake aibu lafuzan da ake amfani da su lafuzan da ake amfani da su shine aibu in aka ji lafuzan lafuzan su za su hukunta wannan abin yana da kyau ko ba shi da kyau amma lafuzan suna da kyau ko lafuzan ba su da kyau da zaran an sa ganga da zaran abin ya haramta ko qur'ani ne dan ka karanta harafi ɗaya kana da lada kana karantawa sai aka samu ganga ya zama haramun sauraka mai hattara sosai da sosai Allah subhanahu wata'ala ya turo mana shi ne a nan zan karanta mana abu guda ɗaya da zamu hukunci a kan shi wannan abu guda ɗaya shi ne abin da wani ya faɗa yake cewa da manza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da shi fa inna min judika duniya wa darratiha wa min ulumika ilmin lawhi wal qalam ya ce fa inna min judika lalle yana daga cikin kyautar da kai bayi ya kai manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama a duniya wa darratiha duniya da kishiyarta duniya da lahira wa yana cikin kyautar da kai bayi kyautar ka ce kai manza Allah wa min ulumika kuma yana daga cikin ilimin da kake da shi ilimin lauyi ilimin lauhin mafuf wal qalami da ilimin alqalami da yake rubuta alqalamin qudra ya za ka kallaci wannan wannan bace ba shi sa ibnu rajul alhamdulillah yace ai bai bawa manza bai bawa Allah komai ba imana bai bawa Allah kuma ba abin da ya bawa Allah sauraka in wa mu sani san manzan Allah ibada ce kin manzan Allah kafirci ne kamar da jawabi ya gabata kafirci ne in ka ce mutum baya son manzan Allah ma'ana kafiri ne in ka ce yana son manzan Allah ma'ana mummuni ne alamomin da za a gane son manzan Allah da su abubuwan da za a yi la'akari da su wurin son manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama nan za mu dakata wadanda suka shirya wannan haɗuwa Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu musulmi bayani kan yadda musulmi suke faɗin cewa duk wanda ya mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane hali to lalle annabin ya gani wato yi na duk wanda ya mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane hali ya ga annabi to annabin ya gani amma duk wanda ya mafarki da Allah subhanahu wata'ala to shaidan ne wato waɗannan al'amura ne da jahilci shi ke haifar da su kuma karatu shine maganin su saboda haka babu yadda za ka ce mutum ya mafarki duk a yadda ya ga manzan Allah wasu salama manzan Allah ya gani ba su yi ba kun wani da ke ko saboda ina son mu lura da yadda malamai suke bayani na farko dai akwai hadisi da ya tabbatar da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce duk wanda ya gani a mafarki ni ya gani domin shaɗan bai kama da ni to a daidai nan nake cewa abin da ya kamata mai la'akari da shi shine akwai manzan Allah sallallahu ta'ala da wasallama daya akwai kuma satar sifasa shaidan yana Allah ta'ala ya hore mashi na ya saci dukkan wata sifa ta wani wace ba manzan Allah ba saboda ka zai iya satar siffar abokinka da kuka yi ni kuna tare har karfe goma dare kuna tare amma kana kwantawa bacci ka gan shi ya biyo ka da wuka ka ce a'a yanzu wani da na dauke da zuciya daya kuma haka ya dauke da a'a ba ruwan wani a ciki shedan ne kawai yake so ya dasa wannan soyayyar da ke tsakaninku ba wani maganar a ciki karka koshi karka gari a waye ka ce wane za ka tafi gidan shi ya ne ya biyo ka duk babu wannan ma'an zarar Allah bi min shedan ne ya shiga irin tashi irin ta wannan abokin naka ko ga yana biyo ka ruka ko yana turo maka kare ko yana kaza yana kaza a'a mun gane wannan da kyau abu na biyu Allah ta'ala bai bai ma shaidan dama na ya shiga irin ta manzan Allah daidai wa daida ba kamar yadda zai iya shigar abokin ta daidai wa daida da murya shi komai da komai amma zai iya yin ƙarya da wata shiga ya ce shi manzan Allah ne kun gara bambancin yayi iya shigar da sahabbai suka faɗa Anas ibn Malik ya kawo hadisi din a farko farkon kitabul fada'il a hadisin Muslim yake ce sallallahu ya kasance kaza ne shi ba dogo ba shi ba ne ba ga yadda yake tsaka tsakiya ga yanayin kibasa ga yanayin sira gashi gashi gashi gashi har mai karanta ƙarshen hadisi din cewar a gemun sa gemun da yake fari gashin da yake fari bai kai kwaya ashirin ba kuna ji da ke ko sai ya zama da asalin sifa asalin shiga da sahabbai suka san maza Allah sallama suka ruwaito mana a hadisai in kana so kuma ga shama'il muhammadiyya da ya tara sifofi na manzo Allah sallallahu ta'ala wa sallama ya zama da asalin wannan sifar duka sun cika eh shi ka gani shi ka gani sai me ya ce ka yi kaza ko baka baka da a'a da sauranta mana amma ka gan shi ya ka gan shi kai masha Allah na gan shi wani do sai mace ba sai ka ma damar da ba shi bane dan waɗanda sai gan shi ba su ce dogo bane ba kuma su ce gajere bane daga ba zai yi mutum ya ce duk yadda mutum ya gama za Allah a mafarki shi ya gani ba domin zai iya shiga gashi balarabe gashi kwakwakwa ya aske gemu sai ka ce maza Allah ne a gashi da gemu gemu bari bat sai ka ce manzo Allah ne a gashi da gemu gashin baki wulik babu kwayar furfura za ka ce manzo Allah ne a'a saboda ne saboda waɗanda suka san shi ga yadda suke mana bayaninsa wannan kenan duk wannan saƙon da yake kaiwa shine yayi mafarki ya ga manzo Allah manzo Allah ya ce mai kaza musulmi fa wayayyen mutum ne fa da ya ce maka kaza sai ya ce maka yaya ya yi mafarki ya ce in rike salloli biyar ne ce kwarai kuwa ka rike su mai yana rayu ya karantar da wannan ba ya karantar da su ya yi ce maka ya ce ya ɗauke maka sallar magarba a ba manzo Allah bane idan ka duba muwaqqa'u malik a kitabu zaka da sauran littafai an yi magana cewar wani ya yi mafarki da ya yi mafarki sai ya ce ya ga manzan Allah sallallahu ta'ala da da ya ce ya ga manzan Allah manzan Allah ya ce mai ya je wuri kaza ya tona zai ga kuɗi a cikin tukunya ya kwashe ya ɗauka a ya je babu humusi tana wasu ya ce firrikazi alhumus duk tsintuwa da mutum ya same ta a ƙasa ba hukuncin ta muke balle ka ce ka je ka tara kuɗi da ƙyar 50 by 50 ka je ana abin nan ka samu buhu na dala ba shi muke magana ba a salama ya ce za a fitar da humusi ɗaya bisa biyar sai je ya duba amma ga shi an ce mai kada kada ya fitar sai dai samu malaman duka malaman zamanin ko suka ce ina ba zai fitar ba sai dai samu alƙadi ibn abul is sai ya tambaye shi ya ce eh za ka fitar da kumusi domin abin da ka faɗa ko da mun yadda da shi yanzu riwaya ka ta zama riwaya ce ɗaya shazza ce amma waɗanda suka rawato mana ruwayar humusi su kaci ne wannan ruwaya su mutawatira ce kaga a ilmance kenan da ya je fitar sai abin ya bace ashe aljani ne da ya fitar sai duke ta bace a ba manzo Allah ya gani shi dan da ya gani yake so ya rage ne wani abu daga cikin addini sai raka abin yana da hatsari abin yana da hatsari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 23 ya dauka yana karantar da mu an ruwaito waɗannan bayanan ga su fila fila a hadisance ka ji su ɗanɗano daga bakin manzan Allah kai tsaye ga suna a muwatta ga suna a bukhari ga suna a muslim in kana son summarizing da malamai suka yi suka tattara bayanin suka markar da shi ya koma littafi ga karanta kai tsaye za karanta a risala ta ibn abi duk ga shi ya karanta tsawon shekara 23 ya karanta da al'umma ba maganar yanzu ka ce kana neman mafarki ka yi mafarki ka ga manzan Allah su sallama ga abin da ya ce ga shiga shiga shi babu wannan magana. ko da ya yi ya ta gan shi mutum zai lissafa mana me ya ce maka duk za a yi waɗannan tambayoyi mutum musulmi waye musulmi ne